jama'a Allah madaukin sarki ya yi ma majalisunmu wani irin baiwa da ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu wanda na sha ba labarin irin kokari da himma da kwazo da yadda ya kokarin gina al'umma da addini da yadda ya kafa makaranta hamshakiya da dr muhyiddin na san malam karbeji ne na jami'atul islamiyya ya gan duka digirorin shi guda uku ba a can yi haka ne ko malam yana sami naka ikon allah malam ya ce zai wuce ne ya ji sauti ya ce bari ya zo magaisa ya ce kuma allah ya da malam ba zai wuce ba alherin nan da suka saba kawo ko na minti 45 dai malam ya kokari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 ina mai matuƙar farin ciki da ganin wannan guri yadda ya ƙara faɗaɗa kuma ya zamanto karatun nan an daɗe ana yi tun ana yi ba kai yawan haka ba alhamdulillah har mutane sun fara wata yunkurowa kan fahimtar suna a wannan ƙasa tamu hakikatan wannan jihadi da su malaman nan suka yi a ƙasar nan watan ni a na suna da falala akan mummu da ba ma ƙasar shekaru masu ɗimbin yawa wanda kusan sun mana shimfiɗa wanda kawai mun zo ne mun zo cin ɓasa a tun wajen shekaru kamar 20 wayannan malamai suke buwar maya wanda wannan asfahawa asalafiyya kusan a ce in ma ta fara a wani guri watan ta shahara ne a wannan gari garin Zariya, wanda watakila wasu za su gani a wannan lokacin abu ne mai wuya ba wai karatun ba ne aka yi rashi ba kamar yadda malam yake bayani zu sai ka samu wanda ɗan boko ne ko minista ko wani abu ya fi wani malamin ma fahimtar aƙida to ba karatun bane babu ba a wannan kasa mun san wannan kasa ta zazzau kasa ce ta karatu wanda har yau malamai sukan shigo su su ɗebi ilimi a gun malamai a zauri a zarurruka a wannan gari sai dai a ce wannan sahawa ta salafiya za ta tashi a wannan gari abu ne da za a iya yin istihaninsa ko kuma istibad din haka hakikatan mu ba masu wa'azi ba ne ne malaman aji ne Ah, inda malam yanzu ya ce yanzu an karantar ne a aji zai fi man sauki in ya ce zuwan karantar ne da nan karantar da larabci kaɗai in fita zai fi man sauki da zuwan yi wa'azi da hausa domin shi sana'a ta kuma aka yi na ƙware ah, su ne malamai da suke iya wa'azi a gaban mutane saboda haka watakila kalmomi na ba za su zamanto sun ratsa jikinku kamar yadda kalmomin malam da ire-irensu domin kowa muyassarun lima khuliqa lahu wannan kuma haka abu yake iliminka watakila gun isar da saƙo ba za ka iya isar ba ga wanda watakila ba ce mai datta, ba kalman datta wata kalma ce mar'ala ce ta karatu wanda idan mutum ya samu kwali sai a ce mai datta amma ba shi bane ke tabbatar da ilimi ba ko kuma isar da saƙo ga mutane ba hakikatan yadda na faɗa na gabatar da zu wayannan malamai muna musu fatan alkhairi da su suka fuskanci watan wahalar yada sunna a wannan kasa za iya ce tabbas sunna ta yadu a kasar nan tun dadewa la shakka lakin ana cikin sunna ne hakikatan amma ana tattare da abubuwa da watakila suka zamanto akwai bidiyoyi a ciki wanda wallahi ba wai mana watan zargin malamai da suka gabata gun karfa sunna a wannan kasa tamu ba Allah ya saka musu alkhairi inda suka yi daidai inda ai akwai kuskure Allah ya gafarta musu amma a bada dama kuma kullun karuwa ake bukata a ba matasa dama su ƙara fahimtar addini kuma su yada wannan aƙida mai inganci da kuma abin da ya shafi sunna ta manzon Allah bi at-tariqatil musla alhamdulillah na dade da sanin malam ina ganin tun na Saudiya nake na karantar da wasu daga cikin ɗalibansa a jami'ar islamiyya domin ina lecturing maddata tafsir domin ni a bangaren tafsiri na samu da fitura na digiri na a ƙur'ani mastasi na a ƙur'ani phd na a ƙur'ani wanda duk duniya yanzu ko ce duk afirka mu da muka samu wannan dama a yanzu mu biyar ne da muka gama har doktora akwai mutum ɗaya ɗan maroko a jami'ar islamiyya kenan wanda suke da kashin nan ne kuma duk duniya suke da kashimi da yake lura da ƙur'ani kadai wanda ba wai daga kulliyatul usuli da kulliyatul qur'an daga ciki wayanda suka gama Allah ya bada watan daman mutane uku a Najeriya kadai daga ciki ne miskini mai magana a gabanku na yi tafsir wa ulumin ƙur'an da dr abdulsalam shif abdullah a fage a nan kano yana nan rijiyar zaki abokina wanda tare maka gama tare maka yi bahasin majistiyar tare tare maka yi bahasin daftora tare a bahasin mana majistiyar mun yi ne akan tahqiqu kitabu taqrib fi tafsir wanda shi muktasar ne na zamakshari a duk bayan ya cire itizaliyat da suke ciki to mun yi tahqiqi duk da akwai ash'airanci a ciki daga baya a daftora muka yi rubutu akan abin da ya shafi شبه الجملة في القرآن الكريم shi da wani ولدان yaman to mu muka yi kasar tafsira na uku da muka samu a najeriya shine dr jamil muhammad sadis wanda dan zariya ne na shine wanda ya gama a kasar kira'at dukkanin mu cikin rahamar allah da dr jamil muhammad sadis na zariya da dr abdulsalam da ni cikin rahamar allah mutum ɗaya ne mana ishrafi a risala mu dukkan mu uku wanda yanzu muna son mu kafa wata markaz wani markaz a Najeriya nan wanda shi Dr. Jamil shi ne zai jagoranci wannan mun yi magana kamar sati ɗaya da suka wuce markaz al-buhuth al a nan Najeriya ina za mu ajiye Allahu ta'ala a'lam sai dai ina fatan zaman mu na farko yadda ya so zai zamanto a zariya kuma wannan malamin wanda ya zamanto shine ustaz dr nabil al-jauhari wanda shine mushrikin mu akan wannan risala wato akan rasail din mu gabaki da insha Allah ta'ala za mu kawo shi shine wanda zai zo ya dasa wata tubalin farko akan wannan markaz allati alladhi yakunu mutakhassisan fi buhuth al-qur'an fi buhuth qur'aniyya wanda insha Allah ta'ala wala Allah a wannan bangaren za mu iya zamanto muna iya rubuce-rubuce da kuma karantarwa amma wa'azi gaskiya a barwa mai shi a hakikatan har wa yau ina gode wa wayannan malaman mu mun dawo kusan shekara na biyu da dawowa Najeriya ko shekara ɗaya da rabi in ya cika biyu bai gama cika ba a wajen shekara 20 baka kasa ka dawo ka samu kasa raka wasu saha akan abin da shafa lamarin addini shekaru 20 da suka wuce ina za ka zauna kana bayani irin wannan ba za ka ranga ɗarɗa cewa kana irin wannan bayanin ba shekaru 20 da suka wuce to amma ga shi a yau ga irin wannan guri ga 'yan boko suna wucewa suna sauraro wanda ba mai zauna cikin masallaci ba yana ji a waje ina ganin daga yadda na spika ya kai ina ganin wancan titin ne a na ji na ce wannan da yadda aka yi muryar shek awwal mai shago ne na kai shekara wajen shida yanzu watakila da yi mai waya ko biyar to lalle ya kamata yunkuro duk da ina gaggawa yanzu na shigo gari ina nan da gajiya domin mu muna ta kama makarantu ne dai aikin mu mu a hakikatan yani surir jiddan wa u'jibt bi hada al-uslub ar-ra'i al wanda daga gadin mai ji bi iznillah ta'ala ya san karatu ne da ake yi bisa qala wa qala Rasul alayhi salatu salam. hakikatan ba zan tsawaita muku ba duk da ni mai magananne ne amma a fannin karantarwa hakikatan zan yi bayani ne akan abin da ya shafi babban haƙƙi da yake kanmu gaba ki da ne haƙƙin Allah subhanahu wanda malam kusan yana mana bayani shine mu inganta tauhidin mu inganta tauhidi ba abin da ya kai wannan falala shi yasa shine abin farko da mutum yake zaman tun musulmi da shi hadithin mu'az لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يتي فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله كما فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أو ترواية لا إله إلا الله آه ki zamanto abin farko da zai zamanto shi za a fara dasa a zukatan mutane shine at wanda da idan mutum ya tsawaita tambaya ne sai a ce mutane sun fahimci wannan a mutane ba su gama fahimtar wannan ba har ga wanda yake da'awan shi ahlus sunna ne wallahi yana buƙatar a ci gaba da mai bayanin menene ai hakikanin tauhidi domin shine haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala mafi girma wanda da shi mutum yake kasance musulmi wanda duk ayyuka da mutum yake yi na alkhairi ana fatan ya samu lada ya samu aljanna ya samu ganin Allah ran tashin kiyama in har yana da tauhidi matakar bai da tauhidi duk kyautatawa mutum a duniya duk ibadarsa to wallahi ran tashin kiyama ya kunu haba'an mansura wasallam ta wal afiya shi yasa ya kamata mu inganta aqidar mu game da abin da ya shafi Allah subhanahu wataala daga ciki akwai maganan wannan karatu da aka yi a yau na tabbatar da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil nujriha kama ajraha Allah subhanahu wa ta'ala wala nufawwidha akwai tafwid kusa akwai akwai madhhabu tafwid kuma wannan shi ma akwai hatsari menene mazhabin tafwid yace Allah dai ya faɗa mu dai Allah ya dai faɗa mun bar ma'anan ga Allah a muna fahimtar ma'ana akwai mazhaban tahwil mun san wani tahrif masu harrafa sifofin Allah su ce babu shi ko ku su murda ga abin da ake nufi ko ta'wili su canza ma'ana ko kuma ta'atil su bata ga baki daya ba masu sifofin mu aqidan ahlus sunna shine mu yi imani da shi yadda Allah subhanahu wata'ala ya wasafta kansa ba tare da mun murde ba ba tare da mun canza ma'ana ba ba tare da mun bata ba tare da mun kamanta ba amma duk da haka muna fahimtar ma'ana akwai wanda ko su, idan ka karanta wasu littafin zaka dauka ahlus sunna ne a ba haka bane mazhabansu at-tafwid ila Allah za su fawwada ma'ana za ka bar ma'ana zuwa ga Allah al-rahmanu ala al-arshi istawa za ka bar ma'anan al-rahman Allah shi ya san me yake nufi da istawa eh Allah shi kowa sani amma mun mu ma mun san me yake nufi da istawa to imam malik yace al-istiwa'u ma'lum sananne ne sai dai kaifa istawa majhul wal imanu bihi والسؤال عنه to wannan shine imam malik ya faɗa imam mudayar al-hijra wanda mazhabarsa muke riko da ita a wannan kasa ta mu dan me zamu yi riko da wannan mazhabar min fi babul fiqh amma idan muka zo babul aqida mu aje wannan mazhaba gaskiya akwai kuskure ta tare da mu lalle sai mun jara. saboda haka haƙƙin Allah yana da muhimmanci sosai mu lura da haƙƙin Allah wanda zan ji hankalin mu akai shine abin da ake kira shirk wanda Allah bai gafartawa matakar bawa ya mutu yana kai idan mutum mushriki ne yana shirkansa in ya rage minti ɗaya ya mutu sai Allah ya kaddare shi ya tuba ya roƙi Allah ya gafarta mai ya bar shirka ya ce la ilaha illallah ya dawo cikin musulunci Allah zai gafarta mai kullu ya ibadiyal alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a الذنوب الشرك من أكبر الذنوب بل هو أكبر الذنوب to Allah yana gafarta kuma ce inna Allah ya gafiru zunuba jami'a ga baki ɗaya domin yana gafarta ba da tuba ba a'a da tuba a nan yake nufi domin ayoyi da suka biyu baya su wa anibu ila rabbikum ga sunan ayoyi da suka tabbatar ku koma da Allah ce Allah wannan inna Allah ya gafiru zunuba jami'an sai tabbata ga ayar da kuma Allah subhanahu wata'ala ke cewa inna Allah la yaghfiru أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك تولن آير تنا بيان لكم أكم متين إن يموت بالتوبة إن الله يغفر الذنوب جميعا ينا فترى أكم وانا إن متين يتوبة بجر مزل بي الله ذي إن هركا توبة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء معنا لا يغفر أن يشرك به إذا مات الإنسان على الشرك ولم يتب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء idza mata al-insan ala dhanbi alladhi duna ash-shirk walam yam walam yatub shi ma an gano wannan ma'ana idan mutum ya mutu yana shirka ga Allah bai tuba har ya mutu ba babu kafara wannan emergency ne zuwa jahannama kawai wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha abinda yake kasa da shirka ko da mutum ya mutu bai tuba ba ake nufi anan to Allah yakan gafarta amma ga wanda ya so ka ganin ma baka da garanci ko to ashe ka koma wancan da akwai tabbaci akan shine inna Allah inna Allah yaghfiru dhunuba domin ya zo kul ya ibadiyal asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an na tuba kenan sai mu tuba domin wa'adullah alƙawari na Allah cewa yana gafartawa in ka tuba da gaske taubatan nasuwa Allah zai gafarta wannan babu shakka ce shakka akan wannan ma hatsari ne to wannan da Allah yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bi idan mutum ya mutu yana shirka wallahi abin tausayi abin tausayi sai ga mutum na shan wahala akan harkan addini amma sai kaga yana tattare da shirka musamman 'yan siyasan sun fi bani tausayi wallahi shi yasa ni irin yadda ake ɗaukan hoton nan na bi kowa tsoron shi na fi son ga ɓuya domin ana sake imani a ƙasar nan akwai 'yan kowa wannan na imani su malam da aka zasu sun iya wa'azi in ba kariyar Allah ba dalilin insha Allah ikhlasun niyya ai da an sace ai ana farautar imanin su su har yanzu domin akwai hanyar satan imani da sauki a najeriya ga malamai wanda za su hanga mu'amala da mutanen da aka san mutane suke mu'amala da tsari mutane da suke shirka wallahi wato wanda suke yan uwa ne waɗanda na hasibuhum khairan wallahu hasibuhum akan tabbatar da sunna amma suna mu'amala da wasu malamai da suke matsafa ne dalilin yan siyasa to sun fi ba kowa tausayi wallahi domin wallahi sai ga suna wahala akan harkan addini amma dan wani wallahi mutumin kirki ne amma dan neman matsayi ko kuma tsoron kada kujerarsa ta kubuce mai wallahi sai hada cikin shirka wannan yana faruwa a ƙasar nan to wa'annan su suka ba suka ba mu tausayi amma daman wanda can daman bai ma fahimci me yake nufi da shirka ba yana ta yi ne wannan sai da mutum roƙon Allah Allah shi da shi amma wanda yake shan wahala akan harkan addini yana shan wahala tare ake sunnar shi amma dalilin wani abin duniya a zo a rudar da shi ya ba da kudin sa a mai wani abu na shirka ko da bai imani da shi ba ya dai bayar a yi. to Allah ya tsare ni saboda ka shirka ta komai hatsari idan mutum ya mutu yana zana, yana shan giya matakar mumini ne matakar yana sallah kuma bai da shirka duk wayannan manya-manyan bai ne da suna da hatsari amma makaddara mutum ya mutu yana cikin shan giya yana cikin zinan ma Allah ya dauransa نسأل الله تعالى حسن الخاتمة ونعوذ به من سوء الخاتمة ضد وأن ممونا أبني تو أما بك رتبت أن شوى الله ذي عظم تدش ما تقرينا كان في التوحيد ومن ألا شوى ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء إن لم يتوب حتى مات إن يا متر يتوب أما دام من دا يتوب إن الله يغفر الذنوب جميعا amma shirka ita tafi komai hatsari dole ne mu nisance ta to anan shirkan nan malamai sun kasa shirka kashi-kashi amma kashi biyu ne dama muka fi sani mashahuri ko a shirkul akbar wa shirkul asgar tunda a shirkul akbar din an sake bayanin sau nau'i nawa ne shirkul asgar din ma nau'i nau'i ne amma dai mun fahimci cewa in aka ce a shirkul akbar kamar ka kira wani bayan Allah ka yi yanka wani bayan Allah وإن الشرك الأكبر مخرج من الملة تقاش الله إن الله لا يغفر أن يشرك به وانا تأويل المصدر لن يدام زول الشيء على ربتي دا نحو ودمونا دولني إن الله لا يغفر أن يشرك به حرف النص ومضارعه يؤول إلى المصدر إن الله لا يغفر إشراكا به معنى سجلها على رفسي إن الله لا يغفر إشراكا صغيرا كان أو كبيرا تل يأتي إشراكا لأن النكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم أي إن الله لا يغفر كل الشرك كل ما اسمه الشرك فالله لا يغفره لك أبنى سنة الشركة إن هرمت har mutum ya mutu yana to ashe da shirkul akbar da asgar asgar zai shiga ko ba zai shiga ba ya shiga lam yaktalif al ulama ba lahu ba sai sabani ba kan wannan to Allah baya gafarta inna Allah la yaghfiru an yushraka bi duk abinda sunan shirka Allah baya gafartawa riya shirka ce ko ba shirka ba ce idan mutum yana riya ya mutu bai tuba ba na kawo mana misalin shirkul afkar fa kenan duk da akwai nau'i nau'insa ko a shirkul asgar ya ko daman automatically wanda yake bauta wa wani koma bayan Allah mun sauna a shirku ma da akbar ko yana kiran wani koma bayan Allah a shirku wannan ila jahannama emergency in ya mutu bai tuba ba to ina ga wanda kuma yana riya ya mutu akai shi wannan mai zama ce mai Allah zai gafarta ko kuma shin huwa yana cikin tahta mashi'atin layi ko kuma zai alabtar da shi na'am ba gane ba to shi nan za mu aje karatun nan sani lokacin malam ya gayyato ne to mu karasa to shi ma Allah bai gafartawa wallahi bai gafartawa shi yasa yake da hatsari a kaina ni farko ni da nake magana nan ya fi hatsari a kaina wala Allah niyya ta da nake tohowa da malam zai gabatar da ni ne in yi magana akwai haka da ciki asalullah ta'ala ya kira ni الشرك ا ل أ ص غ ر الله بيغفر تاوى لمن الله تواه إ ن الله لا يغفر ان يشرك به تاويل أ المصدر لا يغفر اشراكا به والنكرة في سياق النفي تفيد العموم بك شرك الله بيغفر تاوى سيدي ميبا بنشي سكان الشرك الأكبر ل الشرك ا مخرج عن الملة ومخلد لصاحبه في النار a shirkul asgar kuma baya fitar da mutum daga milla amma idan mutum ya mutu da tuba ba shi ma Allah bai gafarta domin Allah ne ce la yaghfiru an yushraka bihi ay la yaghfiru ishrakan bihi da ya ce inna Allah la yaghfiru shirka bihi to sai a ta bincike menene wannan alif wal lam nan al din nan istighraqiyya ne ahdiyya ne jinsiya ne sai a ta wannan binciken amma da ya riga yazo a nakira a siyaqin nafi ba bukatar bincike a larabci inna Allah la yaghfir an yushraka bi la yaghfir ishrakan da yake fala yuzhiru ala ghaibihi sabana malam da ya faɗa ko ahadan wannan ahadan ai na kira ce kuma guda ɗaya ne ko to fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan bab shi yasa illa man irtaba min rasulin inna ma ba istisna da muke tunani bane sai dai a'a lakin ma'anan sa lakin ma'anan nan lakin la'annahu istisna ala alqawl arrajih istisna'un munqati' ba muttasil bane balle ka ce wani mala'ika ya san gaibu ko wani annabi abadan istisna din nan munqati' ba muttasil bane to anan لا يظن على غير أحدا هو قوة يشكى لأنه نكر في سياق النفي فلا فلا, فلا يظهر تند لا إن يزق نفي يزق كما كيدين أنا ما إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر إشراكا نفي في سياق النكر في سياق النفي كما كيدين شركا saboda haka idan mutum na ya ya mutu bai tuba ba wallahi sai Allah ya zartar da shi daidai gwargwadon riyansa bai fita musulunci ba ba amma ita ma shirka ce karama ita ba ta fitarwa daga musulunci kuma ba ta dawamar da mutum a wuta amma Allah baya ya fita matakar mutum ne bai tuba ba kamar yadda baya ya fi babban shirka matakar baka tuba ba bambanci tsakanin karamar shirka da babbar kawai wancan ta fitar da mutum daga musulunci kuma za ta dawwamar da shi a cikin wuta wannan kuma bata fitar da mutum daga cikin musulunci ba amma sai ya azabtu ba za dawo dawwamar da shi a wuta ba da wayannan kalmomi da suke da tsawo suna buƙatar a ƙara bayanai a kansu zan takaita mu kiyaye haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala yadda muke tsawatarwa muke kiyayewa wajen ashirkul akbar to mu kiyaye akan ashirkul akbar aiban domin idan mutum ya mutu yana yi Allah baya gafartawa muna roƙon Allah da ni da ku da duk ire-iren wuraren nan da musulmai suke taruwa su saurari karatun sunna Allah ya gafarta mana ga baki da kurakuranmu da wanda muka sani muka yi da gangan da wanda muka yi bisa kuskure ya Allah muna ka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula an taghfira lana jami'a khati'atina وأن تكفر عنا سيئاتنا وتجاوز عنا الزلات ونسألك اللهم أن تبعد جميع أعمالنا عن السمعة والرياء وأن لا تجعل للشيطان نصيبا في أعمالنا إنك ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله خيرا ومن لقى من تلك إن شاء الله